Gidan kashe ahu kashi na arba'in da shida wallafar Maryam Ubam wannan yanti mimi na ke karanto mai saurari a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ko da suka isa an amshe ta inda aka emergency da ita yayin da hankalin AS in yi dubu ya tashi gaba ɗaya na cikin wani matsanancin hali sai kaiwa da komowa yake Zainab ita matan da suka zo take tsaye tana fargaba abin da zai faru to san AS ɗin ne ya kama ta kallo ɗaya zaka mishi ka gane hankalinsa a tashe yake kuma a lokaci ɗaya da ya ɗauko afura ta ga tsabara ke so afra ɗin a tattare da shi tabbas yana son afura sosai fitowar dokto ya sa su duka biyun suka nufe shi inda dokto ya ce su bi shi office ko da suka je ofis din doctor ya musu umarnin sama bayan sun zauna doctor ya kalli as ya ce shi waye dinta ne ya ce mijinta ne an wannan kuma sister dinta ce doctor ya gyara glass din da ke manne a idonsa ya ce matarka jininta ya hau sosai tana cikin damuwa wanda mace mai ciki ba a ta cikin wannan hali na damuwa na gano tana da damuwa saboda mugun hawan da jininta ya hau sannan magana na biyu ta yi miscarriage ma'ana cikin da ke jikinta ya zube ai da sauri as ya tashi tare da faɗin what doctor kana nufin cikin ya fita kenan doctor ya ce eh sai dai zan baka shawara ku yi kokarin ganin ta fita daga halin da take ciki na damuwa saboda gudun haka a nan gaba sannan za ku iya tafiya da ita nasa an ba ta magani sai ku kiyaye guda suka yi su duka ciki a sanyi as kawo kallon ɗakin da afra take bai yi ba ya ce masina ta je ta fito da ita yana jiran su a waje jiki a sanye ta nufi ɗakin inda ta samu afra ɗin a zaune tana kuka wanda ba kukan komai take ba sai na zubewan wannan cikin nata ta bakin ciki matuka sai dai babu yadda ta iya kana kana naka Allah na nashi Zainab ta dafa ta tare da faɗin hakuri zaki a fura ma Zainab ta tare da faɗin ina AS yake Zainab ta ce yana waje ya ce in zo in fito da ke yana ciran ki bata kuma cewa komai ba sai tashin da ta yi domin su tafi Zainab ta dauki ledan maganin suka fita a haraban asibitin suka ganshi inda ake aje motoci suka shiga afara na gaba Zainab na baya AS ko kallonta bai yi ba ya ja motar suka yi gaba bayan sun karasa yana faka motar bai jira komai ba ya fita inda ya nufi ɗakinsa cikin matsanancin bacin rai afra bin sai da kallo jiki a sanyaye tare da fita ita ma ta cikin gidan zainab kam kasa fita ta yi daga motar domin gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi tabbas ta san as yana jin haushin afar sosai zama ta yi a motar tana hawaye domin ba ta son shiga cikin gidan ta ji mai zai faru tsakaninsu a hankali ta furta lalle aure ƙalubalensa na da yawa sai yasa idan mutum ya aure iyaye suke ce mai sai ya yi hakuri tabbas wannan shine hakurin dama aure ibada ne kuma ibada sai an jure ko da afara ko da afara ba 'yar uwarta bace ba za ta so a ce yau tana gidan wasu ba ta ga mijinta na fushi da ita balle a ce yar uwarta ce afara ko da ta shiga ɗakin as ɗin ta nufa domin ta rasa mai yasa yake fushi haka ai ko ba komai ya kamata ya mata ya jiki ko da bai jajanta mata rashin da ta yi ba duk da ta ga yana ƙoƙarin nuna mata ya fi ta son cikin ko da ta buɗe ƙofar ganinsa ta yi a kwance ya yi rubda ciki nufansa ta yi ta fara magana kamar haka haba ban yi zaton haka daga gare ka ba na yi miscarriage har sai da aka yi min wankin ciki amma ko sannu babu kana shut up ya farta cikin ɗaga murya tare da faɗin fitar min a ɗaki cikin firgici da tsoro ta ce ba zan fita ba sai ka faɗa min mai yasa kamar haka tashi ya nufe ta a fara kam ganin idansa ya kaɗi ya yi ja ya sa kafanta ya fara faɗi tare da ƙara ruɗewa ya ce dalili kike son sani let me tell you a fara ba na son ganin ki inda da hali da na samu zuciya ta tsanarki amma ina zuciyata ta ƙi mun adalci da ta sa min sonki amma ina son ki sani daga rana irin ta yau zan yi ƙoƙarin in sama zuciya ta tsanarki afira muninki ki nake gani mai na miki haka ko Allah muna masa laifi ya yafe mana balle ke sannan aurenki da na yi a haka kar ki mance tun kafin ki zo duniya Allah ya tsara hakan ban isa in ƙetare abin da Allah ya tsara mun ba afara kin cutar da ni kin kuma tabbatar min da ba kya ƙaunata ya wannan ya ishe ni in san cewa inda zaki samu dama zaki iya kashe ni shin kuka take faɗin dan Allah ka daina faɗin haka ka daina fushi da ni akan abin da ban san na aikata ba murmushi ya tare da faɗin saboda tunanin wancan arnan kin kasa samun nutsuwa duk da na yi miki alkawarin rabuwa da zarar kin hayu amma hakan bai yi miki ba sai da kika yi abin da ya kuntata min kin kashe min yaro da sauri ta kalle shi tare da faɗin what ya ce keep quiet kar ki furta komai allow me to speak kin kashe min yaro kin nuna min ba kya ƙaunata ba kya ƙaunar jini na kika kashe afra why mai na miki haka kuka take sosai tana kokarin yin magana amma ta kasa ya ci gaba da fadan ba dai saboda tunanin wancan saurayin naki bane yasa har kika yi sanadin zubewan cikin nan ba bari ki ji in faɗa miki wallahi ba zan taɓa yafe miki ba Allah ya isa tsakanina da ke cikin kuka ta ce don Allah ka daina furta mun haka kai mijina ne kuma bakinka sai ya ce I said keep quiet yanda kika bata min rai ke ma haka zaki zauna da fushi har ƙarshen rayuwarki ina son ki sani idan ki ba ki son haihuwa da ni akwai mata masu son haihuwa da ni zan ƙara aure cikin months din nan in ku ba haka ba to ban cika dan halak ba sannan ina son ki sani wallahi ko da zaki mutu ba zan sake ki ba kamar yadda ne miki alkawari a baya za ki zauna da ni a baki a kaunata har ƙarshen rayuwarki sannan ina son ki sani yadda kika sa ni cikin kunci sai na sa ki kunci fiye da nawa sau goma Afura. gaba ɗaya komai nata ya tsaya shin mai yake shirin faruwa da ita ne mai yasa as sai mata wannan ji an rike mata hannu yasa ta yi firgit tana kallon shi ta yi inda ya wurga ta waje ya ce daga yau kar in kara ganin wannan kafar taki cikin wannan ɗakin nawa yana gama faɗin haka ya rufe kofarsa ya bar ta a nan tsaye tana raska kuka kamar ranta zai fita ciki babu kwari ta ja kafarta ta yi ɗakinta inda ta zubi a ƙasa a ƙasan ɗakin tana ƙara ruska kuka lalle as bai mata adalci ba kuma ya cutar da ita ya mata mummunan zato don so ba ta son sa ta san da hakan amma ta ya sai zarge ta da kashe ɗan cikinta da take burin gani ita ma take kaunar daga abin da za ta haifa shin yana nufin da gangan ta zubar da cikin kenan kai ta fara girgizawa tare da faɗin wallahi da na san haka zai faru da ban bari ya faru ba ina son cikina ina kaunar cikina ina son in hayu ni ma ban taɓa kyamar haihuwa da kai ba kayan mu mummunan zato ka zarge ni akan abin da ban da laifi a kansa haka ta sambatu tana kuka cikin tashin hankali idan ta duk ya kankance kun san farar mace babu wuya in ta yi kuka a gani ga fuskanta ya yi ja alaman tashin hankali zainab kam da ke mota tana ta sakawa da kullawa akan yadda za ta shawo kan matsalan wannan ma'aurata tabbas ya kamata ta nemi muhammad su haɗu duk da yana yawan kawo mata iskus akan abubuwa suna mishi yawa amma za ta buƙaci ya faɗa mata inda za su haɗu kiran layin shi ta yi har ya tsinke bai ɗauka ba ta yi wajen minti biyar da kiran sa sai gashi yana kira ɗauka ta yi tare da gaida shi inda yake ta da fatan komai lafiya ta ce mishi a'a cikin damuwa ya ce mai ke faruwa dan shiru ta yi tana jin nauyin abin da za ta faɗi katse shirin na ta yi da faɗin zainab ina jinki ta ce dama ina neman wata alfarma ne don allah ya ce go on ki faɗi duk abin da kike so zan miki karki damu ta ce oke na gode dama ina son mu haɗu ni da kai akwai magana mai mahimmanci da nake son mi please idan har hakan ba zai takura maka ba Ɗan shiru ya can nisa ya ce oke yaushe kike son mu haɗu kuma a ina ta ce ko yanzu in za ka amince sannan kuma kar ka manta ni ba kuwa ce a wannan ƙasar, ban san ko ina ba kai ya daga kai ya kamar tana kallon shi ce haka ne idan kin fito ki tsayar da taxi wait bari in tura miki adres in kin zo wajen sai ki kira ko kuma ki ki zan tura miki har da namba din gida ta amsa da oke tare da faɗin ina jira kai tsaye cikin gidan ta shiga domin ta yi wanka ta sa kaya tunda na jikinta duk jini ya bata sai da ta gama wanka ta sa kaya sannan ta nufi ɗakin afra domin ta duba ta tana shiga ta ganta a kwance a ƙasa tana ruska kuka cikin tashin hankali zainab ta nufi ta tare da faɗa afra mai ya same ki mai nini afra mure yar uwar tata ya sa ta tashi da sauri tare da rungume tana faɗa zainab as ya yi mummunan zato ya ce ni na kashe mishi dan shi cikin matsanancin tashin hankali zainab ta ce kamanya nan ta bata labarin abin da ya ce zainab ita ma hawayen ta fara tare da kara matsa yar uwar ta duka kuka suke gwanin tausayi cikin su an rasa mai ba mu wani baki suna manne da juna suna kuka yayin da zainab take shafawa afara baya alamar rarrashi akalla sun yi wajen minti 20 a cikin wannan hali kafin zainab ta yi karfin halin tashi inda ta kamo afara ta ce mu je in taimaka miki ki yi wanka afara ina son ki yi hakuri ki cire komai a ranki zainab ta zan cire komai a raina a cikin irin wannan halin da nake ciki zainab ta ce na sani a kuma na fahimce ki tabbas baki ba kowace mace in ta tsinci kanta cikin wannan hali za ta shiga cikin damuwa amma ina son ki sani as ya zarge ki akan abin da baki da laifi kuma afira ba komai ya sa shi yin hakan ba sai kishin ki tabbas yana son ki gani yake kina tunanin saurayinki sai sa tunani ya miki yawa har cikinki ya zube amma ni na san ko baki a tunani ko kina yi Allah ya riga ya sa wannan cikin farayayye bane to kin ga ya kamata ki gane baki da laifi akan hakan sannan ki ba shi lokaci shi da kanshi zai sauko yanzu ki zo mu je ki yi wanka ki samu ki ci ki ci wani abu sai ki kwanta ki huta afira ƙarin kuma Zainab tai tare da faɗin karamar kanwata yau tana bani shawara lalle Zainab kin girma ina so yadda kike kula da ni ki kula da Muhammad haka kin ji idan kika ma haka kin gama mun komai a rayuwa murmushi Zainab ta tare da jan afar din ta kai ta har toilet sannan ta fita kai sai kitchen yi domin ta hada mata abin da za ta ci Bridge ta buɗe akwai wani farfesun naman rago da ya rage kuma yana da yawa ta ɗauko ta sa a microwave ta yi homin nashi sannan ta haɗa mata tea da toasted bread ta saka duka kayan a tray ta nufi ɗakin afir ɗin a lokacin har ta yi wanka ta fito Zainab ta ajiye tire ɗin tare da faɗan ki zo ki ci sai ki sha magani bari in ɗauko miki kayan da za ki sa afir ta ce to amma ki ɗauko min mara nauyi ko kuma ki bar rigan bacci ma Zainab ta amsa da to tare da ɗauko mata ta ce gashi nan har Zainab za ta fita afir ta ta ce zainab please ki zo zo ki zauna da ni ina buƙatar ki a kusa da ni tabbas yau da ba kya nan da ban san irin halin da zan shiga ba zainab as ya ɗauka shi ɗaya ne yake son wannan cikin a jin zuciya ta yi sannan ta ce inda ya san yadda nake bala'in son wannan cikin da wallahi bai mun haka ba amma shirutai zainab kallon su take tana jin tausayinta tabbas a fara abin a tausaya mata ne ita dai rayuwarta daga wannan sai wancan tana da wanda take so ta aura wanda ba ta so gashi ta auri wanda ba ta so yanzu kuma ga irin halin da take ciki bayan afra ta kammala ta kwanta ba ta daɗe ba baccin wahala ya ɗauke ta zainab ganin ta yi bacci yasa ta bar ɗakin domin zuwa wajen muhammad kai tsaye waje ta yi inda ta tsaye da zi ta shiga har inda ya faɗa mata ta je da yake su kome nasu a rubuce ne kai tsaye gidan ta yi ta danna bel wata mata ce ta buɗe mata kofar inda ta shiga cikin falon gidan matar ta ce ta zauna daga duka alama dai mai aiki ce war daɗe da zama ba mata matar ta kawo mata kofi da biskit sannan ta wuce ta wajen minti bakwai ta ji kamshin turare ya gaure falin inda ta waiga suka ido biyu da shi cikin razana ya ce afira murmushi ta yi tare da faɗin no zainab nufan ta yi tare da zuba da zuba mata ido gab da ita ya ce ku yan biyu ne kai ta girgiza tare da faɗin mu ba yan biyu ba ne ta ce ya kamata ka gane afira ita ta fi ni fari ai ya ce eh haka ne amma zainab kaman ku yayi yawa sosai ke da ita murmushi ta yi murmushi ta yi zama yayi inda ya kalle ta ya ce mai ke faruwa zainab dan shiru ta yi ta ce masa na san afira ta baka aiki mai matukar wahala na cewa ka aure ni duk da na san zuciyarka ba ta son haka sai dai ka amince domin ka sa ta farin ciki tabbas kana kaunar afur sosai kamar yadda ni ma nake kaunar ta wanda kusan ni da kai gudun kar mu sa ta ji babu daɗi ya sa maka amince wa bukatar ta sai dai a wannan lokaci na zo maka da tawa bukatar ne ya ce zainab bukatar mi ta ce ina son ka je najeriya don kafin afir ta je ka nemi bukatar aure na wajen iyayena ya ce me dalilin hakan ta ce kar ka tambaye ni dalili ni na san kana son afra kuma na tabbata son da kake mata ba za ka taɓa barin ka sa ta kauce hanya ba rayuwar auren afra yana cikin garari afra tana son ka hakan yasa ta kasa kwantar da hankalinta wajen mijinta ina son ka nema aure na hakan shine zai sa ta cire ka ta ba ma mijinta hankalinta dan Allah ina son ka taimaka wajen cika mun wannan burin Muhammad Shiru yana nazari can ya nisa ya ce insha Allah ina son afira amma son da nake mata ba shi bane zai sa in sama mutum mai son kai shi ba son ta yaki kamar yadda kike bukata cikin months din nan nake son zuwa Najeriya dama amma mai zai hana ki zo mu koma tare ayi komai kina nan tace ina tunanin mu ma za mu domin afir sun kusa gama exam suna gamawa za mu wuce ya to hakan ya yi tare da faɗin mahakurci mawadaci na rasa afara na kuma samu wata afara ɗin murmushi zainab ta yi cikin jin kunya inda ya ƙara da faɗin komai naku iri ɗaya tashi ta yi tare da faɗin za ta wuce shi ya kai ta har gidan sannan ya wuce zainab ta ga ta ga kamala wajen muhammad yayin da ta ji zuciyarta ta yi na'am da shi ta gefen shi ya yaba da ita kuma a karo na farko da ya je yana son ya aure ta wadda tun san da yi ma fara alkawari yake ta jin wani kala amma a yanzu ya ji zai cika wannan alkawari musamman da ya ga zainab tana kama da afra, sai dai maganin su afra yake mashi su afra sun gama exam rabanta da ta sa as tun san da ta yi bari yau suna zaune a falo ita da zainab sai gashi ya shigo kallo ɗaya mata ya kau da kai inda ya kalli zainab ya ce ku shirya gobe za mu najeriya zainab ta amsa da to jiki a sanyaye ganin irin abin da yake ma yar uwarta Afirka wani irin kwalla ne ya taru mata ido amma tana kokarin matsewa kada fito amma is too late sai da ya fito ta sa hannu da sauri ta goge tare da tashi ta yi ɗakin ta inda ta buɗe wardrobe ɗinta ta fara haɗa kaya nan ita Mata kosa ta je Najeriya ko ba komai za ta ga iyayenta hankalin hankalinta zai kwanta ita ma Zainab ta haɗa kayanta bayan ta gama ta kira Muhammad ta shaida mishi cewa gobe za su gida Najeriya ya ce shi ma cikin week ɗin nan zai je tare da faɗa mata ya duba international passport ɗinsa bai gani ba yana da yana ta kokarin nema in bai gani ba zai iya ɗaukar lokaci kafin ya dawo dan ya ci dan ta ce Allah ya sa a gani inda suka inda suka canza firin kana daga bisani ya ce ta je ta yi bacci saboda tafiyan da ke gabanta hakan ko aka yi suka yi sallama suka kwanta washe gari kamar yadda as ya ce hakan ko ta faru karfe goma daidai jirgin su ya daga zuwa najeriya tun da suka fito har suka shiga jirgi asp ko kalli afra ba balle ya san halin da take ciki gaba ɗaya zafinta yake ji a ran cikin ransa yana jin zuciyarsa na da farfasa a kanta duk wani tunani da zai sa ya ƙara tsananta shi yake yi ko da suka sauka a najeriya har an zo ɗaukar su inda mamta turo direba domin jirgin nasu a abuja ya sauka kai sai suka shiga cikin inda suka nufi gidan kai tsaye mamta ji daɗin ganin su inda ta ce su je su ci abinci sai su je su yi wanka su huta hakan ku suka yi inda suka ci abinci sannan kowanne ya tashi zainab ɗakin yar uwarta da aka ware mata ta yi wam ta lura kamar akwai wani abu a tsakaninsu don ta ga yadda suke ma juna afra na zaune a ɗaki tana tunani ashe ya faɗa mu mom ta yi bari to amma mom bata kira ta da suna da suna da suna can ba akan maganan barin nata ba lamshe ido tai tare da faɗin maybe shine ya ce kar ta kira ni ce an taɓa ta yi sa ta yi firgit ganin mom sa ta koma murmushi tare da faɗin mom barka da wannan lokaci mam ta ce yauwa tare da kallon Zainab ta ce Zainab ki je kicin filis ki taya masu aiki abinci da na sa su ki duba ki ga mai suke min kafin in fito Zainab ta amsa da to dan dama ko da mom bata ce ta je kicin din ba tana da shirin fita ta bar wajen dan ta ga alamun kamar tana son yi ma'afara magana ne bayan fitan Zainab mom ta kalli afar tare da faɗin afara wai me yake damun kike da Abubakar gaba ɗaya na ga yadda kuke abu kama akwai matsala afra ta ce mam babu komai mam ta ce afra kar ki ɓoye min komai ni ma fa mahaifiyarki ce afra ta ce mam babu komai da yake faruwa tsakaninmu mama ta yi ajiyar zuciya tare da dafa afar ta ce Allah ya sa haka ne amma ina son ki sani idan har ya miki wani abu kar ki ji nauyin faɗa min zan ɗaukar miki mataki sannan jiya yake faɗa min kin yi miscarriage babu inda yake miki ciwo ko afar ta ce eh cikin mamaki kenan ashe tuntuni ba ta sani ba afar ta ɓoye ma mom abin da ke faruwa ne domin ta ce gwara ta ɓoye gara ta koya ɓoye sirrinta kar ta zama mace mai yawan bankaɗa sirrin mijinta duk da ba ta son as amma ba ta son a ce tana yawan kai ƙara sannan uwa uba mun mahaifiyar as ɗin ce ko da za ta koya mata baya ba za ta so a ce ɗanta ya yi laifi ba duk da ta lura mom ɗin na ƙaunarsa amma soyayyar ɗa da uwa daban take kwanan su afara biyu gidan mum ta ce su koma gidansu na abuja su bar mata gida as yana dan sakar ma afara fuska in suna gaban mum hakan ya sa mum ta dauka babu wata matsala ranar da suka koma gidansu kam ya ɗaura daga inda ya tsaya baya kula ta har abinci baya ci a gidan gaba ɗaya hakan yasa Zainab ta daina dafawa da shi satin su ɗaya da dawowa Zainab ta ce za ta gida ta haka da zama da su duk da tana zaman ne domin ɗiba mai uwarta kewa na ganin irin halin take ciki afar ta ce ita ma tana son zuwa ta bari ta tambayi as sai su je tare yau afar ta ƙudur aniyar ko me zai faru sai dai ya faru domin za ta shiga cikin ɗakin don ta tambaye shi izinin zuwa kano ta ga iyayenta da haka bayan ta wanka ta sa rigan baccinta sannan ta saka hijab ta zauna a ɗakinta tana zaman jira Da dawowansa har wajen sha ɗaya bai shigo gidan ba sai hamma take ta yi na bacci gudun kar ta yi bacci ya sa ta fito inda ta zauna a falo tana jiran shi har barci ya yi awon gaba da ita ba shi ya shigo gidan ba sai wajen sha biyu da rabi na dare ko da ya shigo ya ko da ya shigo ya ganta a nan tsakiye tare da nufa ɗakinsa amma ko da ya shiga ya kasa bacci da haka falo ɗin ya fito inda ya fara ja mata hijab ɗin da ke jikinta ta yi firgita tashi ganin shine ta buɗe baki za ta iyo ya sa hannunsa ya toshe mata tare da faɗin kar ki sake min wannan haukan naki ido take ta kyafkyaftawa tana mamakin yaushe ya shigo bata sani ba ganin ta fara samun nutsuwa yasa ya cire mata hannunsa daga bakin nata sannan ya kalle ta ya ce kar ki kara zuwa nan ki kwanta domin ba dan bacci aka yi nan ba yana faɗin haka yi gaba inda ta yi saurin bin shi har ɗakinsa yana ƙoƙarin rufe ƙofar ta shige da ido ya bita cikin ɗaura fuska ya ce mai ya kawo nan ganin yadda ya tamke fuska ya sa ta fara magana cikin sanyin jiki tare da faɗin dama ina son in nemi alfarma a gare ka akan ina so in je gida domin in ga iyayena gashi zainab ta ce ita ma za ta gidan dan shiru ya can ya ce zan yi tunani a kai ta ce to tare da fita har ta kai bakin kofa ya ce wait ki shirya jibi ku tafi sannan ina so ki je ki yi ma mom sallama gobe cikin jin daɗi ta ce na gode sosai daga mata hannuyoyi alaman baya son jin maganar ta tare da faɗin fitar min daga ɗaki an wannan shine rana ta ƙarshe da zaki ƙara gige shigo min ɗaki a hankali ta ce insha Allah ba zan ƙara shigowa ba kamar yadda ka buƙata fita ta tana share yar guntun hawayenta wanda ta rasa ko na me ɗakin ta yi inda ta kosa jibi ta yi da ganta a kano ko ba komai za ta ga iyayenta da kuma kawarta aisha domin ce mata za ta yi ta zo ta kwana a gidansu su sha fira sannan babban burin ta ma iyayenta magana akan muhammad da zainab duk da har yanzu tana jin sa cikin zuciyarta kuma tana ganin hakan bai kamata ba wanda duk da ba ta yi tunanin hakan ba sai da ta lura kamar muhammad din da zainab sun fara son juna wani hawaye ta matse tare da faɗin kenan muhammad Muhammad ba wani suna yake ba tunda har zai iya amsar soyayyar Zainab da war haka tabbas bai ma adalci ba Lazli kun ji afrafa kuka ne ya kubce mata sosai tare da yin da na sani domin wani mugun son muhammad ɗin taji yana ƙara shigarta musamman ma yanzu da ya isa yake baya baya da ita wanda take ganin inda muhammad ne ba zai mata haka ba anya ba zan ɗauki shawarar zuciya na ba tabbas hakan zan yi ko da ko duniya sa ta zage ni ko da kuwa zai ji babu daɗi zan yi abin da ni zan yi farin ciki a kansa zan raba wannan auren zan kai mijina kotu ya saki ni domin in kasance da farin cikin raina har abada to masu sauraron mu a nan zamu dakata sai mu ce ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin mu ce yadda za ta kaya mun gode